This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan wani taron karawa juna sani da aka gudanar a kan safarar biladama sai kuma Jummai Ali ta shigo da shirin rigakafi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Tare da sallama. Shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya bukaci shugabannin ƙasar Najeriya da mai jiran gado da mai barin gado da su yi wa aiki da juna domin haɗin kan ƙasar. musa obama ya yi wannan kiran ne jiya sa'ilin da ya ake wa shugaba janar muhammadu buhari sakon taya munna kana ya yaba wa shugaba jonathan na nuna halin dattako da amincewa da sakamakon zaben ba tare da ta da jijiyan wuya ba musa obama ya ce amurka za ta ci gaba da marawa najeriya baya musamman na kalubalen da ke gabanta na 'yan tsananin kishin islama nan da ake kira boko haram sai dai tun farko zaben shugaban ya alkawarin cewa yaƙi da ƙungiyar ta boko haram na cikin abin da zai tabbatar ya yaƙa da na'in janar buhari ya ce ba shakka a yunkurin yaƙi da boko haram babban aiki ne da gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai ta ga ta kakkaɓe su ta dawo da zaman lafiya da lumana a yankin da ƙungiyar ta daɗe tana cin karanta ba wa babbaka a cikin jawabin da janar din ya yi ya ce jam'iyyarsa ta apc za ta yi gudanar da mulkin ta ne tare da sara tana duban bakin gatari sai dai ya ce a mulkin nata ba wanda ya fi ƙarfin doka Wasu 'yan bindiga sun kai wa jami'ar Garissa ta ƙasar Kenya hari wadda ke gabashin ƙasar da ke kusa da bakin iyaka da ƙasar Somalia. Jami'an na garin wato Garissa sun shaida wa sashen Hausa na murya Amurka cewa wato Somali na murya Amurka cewa suna kyautata zaton wannan harin 'yan kungiyar Alshabab ne suka kai shi. Sashen Somali na muryar amurkan ya ce an ji harbin bindiga da karar fashewa wani abu a wurin kwanan ɗalibai tare da motar ɗaukar marasa lafiya shaidun gani da ida sun ce an fara harin ne da sanyin safiya da misalin karfe hudu da minti talatin na safiya aka kuma ce jami'an tsaro yanzu haka suna cikin jami'a suna ba ta kashi da maharan a cikin jami'ar sai dai abin da ba a sani ba har yanzu shine ba a san adadin maharan ba. Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross ta shaidawa jaridar Daily Nation cewa ƙalla 'yan sanda biyu suka samu rauni da ɗalibi guda. Ita dai jami'ar da ke garin Garissa tana da ɗalibai 300 ne, waɗanda da yawansu sun fito ne daga sassan ƙasar daban-daban. Shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Yusuf ya ce ƙarshen ƙungiyar Boko Haram ya matso kusa. shugaban ya shaidawa sashen faransanci na wannan gidan rediyon a wata ziyara da ya kawo a washington dc ya ce ba a gama kakkaɓe ƙungiyar ba amma dai an sanya ya musu gwiwa da taron dangin da aka fara yi musu a farkon wannan shekarar ya ce tun daga lokacin da sojojin kasashen niger chadi nigeria da kamaru suka fara yakansu suka yi nasarar kwace yawancin garuruwan da suka karbe daga arewa maso gabashin nigeria shugaban ya ce niger shugaban na nijar ya ce kungiyar ta boko haram ba su da wata makoma na gari kuma ya yi hasashen cewa batu ne na 'yan kwanaki kaɗan kuma inda za a neme su a rasa su sai dai a waje ɗaya ma'aikatar leƙen asirin amurka ta ce ba mamaki durkusar da kungiyar ta boko haram ya ɗauki lokacin da ake hasashe wani jami'in hukumar ta leƙen asiri ya shaida wa murya amurka cewa kungiyar tana amfani da muhimman dabaru na nokewa kan daga bisani ta yunkuro To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zai ƙara kwana guda a ƙasar Switzerland domin ya ci gaba da tattaunawa da jami'an ƙasar Iran a kan batun nukiliya. Mai magana da yawun ma'aikata harkokin wajen Amurkan Mary Huff ta faɗa jiya Laraba a Louisville na ƙasar Switzerland cewa ana ƙara samun fahimta game da wannan batu amma abin da ba su cimma ba shine matsaya ta dindindin. ƙasar ta iran dai da ƙasashe shida da suke tattaunawa sun kwashe tsawon ranar jiya suna wannan batu domin cimma matsaya a kan sauran batutuwa da suka rage waɗanda zai sa a yi musayar ɗagewa ƙasar iran takunkumi sai dai ɓangarorin biyu sun kasa cimma matsaya ranar talata da suka shata a ganawar tasu amma dai sun amince za su ci gaba da tattaunawa jagoran ƙasar iran a wannan tattaunawar abbas araki ya shaida wa gidan talabijin na ƙasarsa cewa tawagar ta tsaya tsayin daka har sai an ɗage takunkumin da aka azama ƙasar domin duk kafin duk da yadda wato ta yadda da wata yarjejeniya wasu sauran batutuwa da ake takaddama a kai sun hada da ci gaba da binciken ƙasar iran game da ayyukanta na nukiliya. firaministan iraki haida al'abadi ya ce gwamnatin kasarsa a shirye take ta tabbatar cewa bata bar kowane bangaren kasar a hannun 'yan tawaye ba minister yana wannan kalamin ne jim kaɗan bayan ya bayyana cewa sojojin kasar sun yi nasara akan 'yan kungiyar isil an ga mr al'abadi yana zagayawa kan titin jiya laraba yana bayyana cewa wannan nasarar wata babban tarihi ce sai dai ma'aikatar tsaron amurka ta ce har yanzu kasar ta iraki tana da sauran wato gubin kungiyar da bata gama kakkaɓe su ba amma dai ita ce ke da ikon babban birnin kasar da ma fadan gwamnatin kasar sai dai wasu sun ce kwararru na iya kwararru iya halbi daga nesa na 'yan kungiyar ta isis sun gudu sun ba wasu abubuwa masu fashewa a wasu san kasar daban-daban labaran duniya kenan kuka saurara madalla bari mu faro takon daga maradin jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wani taron karawa juna sani kan matsalar safarar biladama ga wakilin Shu'aibu Mani da ci gaban rahoton. matsalar safarar mutane babu abin da ya hishan kan gwamnatin jamhuriyar Nijar kamar wannan ya ɗabi'a ta ɗaukar ƙananan yara a sa su ayyukan da ba su dace ba ko da suka yi su ko kuma ɗaukar 'yan mata domin tilasta musu shiga karuwanci a burin samun makwadon kuɗaɗe hakan ya sa ƙungiyar anltp mai kokowa da safarin mutane a cikin ƙasa baiwa juju masu shari'a da ƙungiyoyin farfulla horo a yankunan shawo ka wannan matsala a dokance malam abu da neto mukaddashin babban lauyan shigar da kara na jiha saboda kana gani akwai safarar da ake ta cikin gida wadda ba ta da nisa wadda ake dauka daga nan maraɗi zuwa wani gari a dauke shi daga wata jiha a kai shi wata jiha saboda suna samun makudan kuɗi shi yasa abin ya fara bada tsoro ana dauka yara ƙanana kamar yanzu misali ka sa su wani aiki cikin gida wanda ba su iya shi wanda ya hikarin su amma sai a sa su ana dauka daga nan a tai da su wata ƙasa ba a san me ake da su ba galibi an yi safarar ƙananan 'yan mata har manyan ana yi ai kana gani irin yadda ake daga nan su biyo ta nan su wuce su nihi agar su nihi tan har shiga shiga libya ko su shiga alje ai kana gani manya ne wanda suka mallaki hankalinsu kamar irin wannan yana zama banna in aka tai da su kakkace wani abu ake da su aikin banza ne ake sa suna suna karuwanci kaga wannan ma ita ma banna ce akwai wata ma mugunya wadda yanzu sai a zo sai a ɗauki ƙato ga shuha sai a tahi da shi in aka raba shi da mazamni ne da harko kwaɗe ake ba shi za a kai ka ga abin da za kai ga abin da za kai shi ma nan sai a kai shi sai a baro kamar yanzu kana gani mata wadda muka yi sani nan sai a ce san ta yi umara ka san me suke yi umara to duka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a yi kokowa da su duk sallukan da suke yi kuma sai a san irin wani mataki ya kamata a ɗauka na kokowa da wannan abu. to ga dukkan masu aikata wannan sana'ar safarar mutane idan rana ta ɓaci suka shiga nan hukuma wani hukunci ne a dokance ya dace da su malam ali suleiman wani juju mai shari'a da kula da harkokin ƙananan yara adifa ya ba da amsa to hukunci dai kusa abduka ce ta tsaida wanda an ka kama bisa kan wannan laifi na sana'a dan adam wannan hukunci yana zuwa daga shekara biyar zuwa shekara goma kaɗan ɗin ne kwa in kuma wannan laifi na farko da mutum ya ya taru da wani laifi kuma don ka shi ne ake ce masu circumstance aggravant hukuncin da ake mutum yana iya zuwa hamma bakin rai wannan shine a perpetuity kowace irin gudunmawa juju masu shari'a za ku kawo aka wannan harka ta farko dai in an fahimci wannan doka sannan mu aikin mu don ku da dai doka tana nan in ya taka doka wadda ake cewa doka na taka shi in mutum ya zo gaban mu mu sai mu mishi hukuncin da doka ta ce a yi mishi ita dai wannan kokowa na tafiya ka faɗa da ka faɗa da ofishin ministan shari'a na ƙasa da kuma tallafin ƙungiyoyi masu hannu da shuri na duniya shaibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Allahu Allah ka tambaraya, Allahu Jalla ka tambaraya, Najeriya ke ce ga tambaraya, Najeriya ke ma ke cin amana. Da shehu sai mutum ya bar wasiya, har sa abubakar sai da ya bar wasiya, sa awolo ma ya bar wasiya, da ta yi ma ya bar wasiya. janar abbas ya bar wasiya janar murtala ya bar wasiya ai sun su biliyan ku rike amana kuma sun ce wa kowa ya rike amana da marinan duniya Najeriya ke ce ga tambaraya Najeriya ke makakin amana da shehu sai mutu ya bar wasiya sa abubakar sai da ya bar wasiya sardauna ya mutu ya bar wasiya kanar murtala ma ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya ai ya ce su biliyan ku rike amana ya ce wa kowa ya rike amana samariren duniya yan mataren duniya Najeriya du a cikin kasashe Najeriya a cikin kasashe Najeriya zinarin kasashe Najeriya zinarin kasashe ai sauran kasashen su ne azurfa daga sauran kasashen su ne azurfa Niger ya Allah zai wa kasar Masar Niger ya Allah zai wa Madina ai sai yayi Makka sai yayi Najeriya da aka yi Makka sai nan Najeriya ga samariran duniya 'yan mata ran duniya. Najeriya du a cikin ƙasashe, Najeriya du a cikin ƙasashe. Najeriya zinarin kasashe, Najeriya zinarin kasashe, ai sauran. To madalla yanzu kuma ga Jimai Ali da shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara allurar rigakafin cututtuka musamman na ciwon shan inna da ake ƙoƙarin kawar da ita kwata-kwata. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari Ana ci gaba da samun gagarumin nasara wajen kawar da cutar shan inna a Najeriya musamman a jihohin arewacin Najeriya. Ya zuwa yanzu an samu nasarar gabatar da rigakafin cutar shan inna karo na biyu a cikin wannan shekara ta 2015 a jihar Neja. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsali. An kammala zagaye na biyu na allurar rigakafin cutar shan inna a cikin wannan shekara a jihar Niger. Sama da yara miliyan biyu da rabi ne dai aka ɗigawa ruwan maganin allurar ta rigakafin cutar shan inna a wannan karon. Babban daraktan kula da shirin rigakafin polio a jihar Niger, Dr. Yabagi Aliyu, ya ce wannan zagayen da suka kammala ya sha bamban da wanda suka saba yi a nan jihar Niger. Domin kuwa wannan na ƙasa ne gaba ɗaya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Eh, mu wanda muke yi da shine mun high risk state mukan yi shine muke kiran eh, national eh, immunization plus days amma wanda muka yi gama yanzu is national immunization plus days that's mean that duk ko nijiyar a ah, ah, nigeria suna za su suna implementing amma wanda, eh, wanda muka saba yi mu da muke high risk states wanda muke yi wannan so ba wani bambancin yakacin yaran da muka saba ba su shi suna muke ba su mm. menene bambanci tsakanin na jiha da na ƙasa a aikace meye bambanci ko kuma a kwanuka wata-wata ne ko wata uku uku ne shi wannan na ƙasa din mm, kasan akwai eh, wani kwamiti wanda ake kira expert review committee su ne sukan zauna su kai da ta ranakun da za a yi national da na subnational kaga nan eh, national su ba su da hatsarin polio a wajensu mu kuma wanda muke yi subnational mu akwai hadarin polio a mu saboda haka kuma su ba za a ce ko da yake ba hadarin polio ba za su yi immunization plus day ba so akan tsara kamar sau daya ko sau biyu a shekara wanda za a yi duk ko jihar a nigeria amma wanda muka saba yi kamar wata-wata ko kuma wata daya da wannan ne wannan sai jiyoyi wanda suke akwai hadarin darin kamuwa na polio. Dr. Yabagi Aliyu ya ce yanzu fa Najeriya na dab da kawo ƙarshen wannan matsala ta cutar shan inna. Ai yanzu ba ba labarin a jihar kamar kasa kasan ma gaba daya wajen nan da dai 24th na wannan wata za mu yi wata bakwai kenan ba ba polio a kasan. najeriya gaba daya wannan yake nufi wannan yana nufi cewa eh, ba polio a kasan a najeriya yanzu gaba daya kenan eh, muna fata idan muka ci gaba da haka sa zuwa declaring mu cewa ba polio a najeriya Dr. Yabagi Aliyu, daraktan kula da yaƙi da cutar shan inna a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na batsari, a jihar Bauchi ma sarakuna iyayen al'umma na ci gaba da bayar da gagarumar gudunmawa wajen maida cutar ta zama tarihi a Najeriya. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na dauke da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Bauchi tare da haɗin kan sarakunan gargajiya a jiha kan yaƙi da cutar shan inna shugaba mai kula da cibiyar dr mansur dada ya bayyana matsayin cutar shan innan a yanzu wani mataki aka kara don ya karfafa aikin da aka yi a baya shine aka kawo wannan rigakafin polio amma na allura sai aka sa shi a cikin rukunin alluran da ake yi na yau da kullum wato routine immunization a sati goma sha hudu ake bayarwa so wannan zai ƙara eh, garkuwan jikin yaran wajen tsare su daga cutar polio so kaga a nan ana kamfen nan kuma ta bangaren allura rigakafin yau da kullum su ma ana ƙara wannan eh, garkuwan jikinsu ya kare su daga wannan polio din su a hankali haka ana bi ana bi insha Allahu muna fata a kai ga karshen da za a wayi gari a ce yau Najeriya ba ta da cutar polio already an kama hanya yanzu mun yi wata shida a januwari so idan muka cika wata goma sha biyu akwai abin da ake cewa kasashen da suke da cutan sai a cire najeriya a ciki kaga an samu wata goma sha biyu aka sake daukan shekara biyu akan shekara ɗayan da aka yi an samu shekara uku cip tare da an samu wani yana dauke da wannan cutar ba to lokacin ne za a yi za a yi certification lokacin ne za a yi declaring din najeriya ta zama polio free kamar yadda aka yi a 2013 a kasar india so kasashen nan da da su hudu ne suka dawo uku muna fata nan da shekara biyu da dan watanni shida in komi ya tafi daidai najeriya ma a fitar da ita a ce polio ya kare tun daga lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta mai da harkan kawar da cutar shan inna programmatic emergency abubuwa da yawa sun canza a najeriya za a ga yadda ake yin eh, campaigns da yadda ake haɗa kai tsakanin kungiyoyi masu zaman kai da gwamnati an samu tsari mai kyau wadda da aka samu na yin aikin da ma'aikatan ana tsara shi da kyau yadda za a amfana da shi kuma a ga eh, amfanin kuɗin so wallahi cikin da yan watannin da aka samu eh, duk da aka duk lokacin da aka fito da wannan canjin abubuwa da yawa sun canza kusan kowane kungiya mai zaman kai da gwamnati kowa yana iya kokarin sa kuma gashi an fara ganin nasara da yake godiya mai martaba sarkin bauchi dr Rilwan Suleiman Adamu. yau muna ƙarin godiya ma gwamnatin jihar Bauchi. Yau gogonin da take yi na kula da zamantakewan al'umma musamman bangaren lafiya. Muna godiya kuma Allah ya ƙara jagoranci a gwamnatin jihar Bauchi. Har a madadin sarakuna na jihar Bauchi da al'ummar da suke masarauta muna kara godiya na musamman da martaba sarkin das. Wani ƙoƙari da yake yi musamman bangaren lafiya na polio. ba dare ba rana inda duk aka yi a kan wannan to Allah ya kara jagoranci ma masarki Allah ya kare gajiyar da shi a majalisar kuma na jihar Bauchi mun rungumi wannan abu kuma duk abubuwan da aka yi na insha Allah dama aka yi muke kuma za mu tabbatar da wannan abu don mu faɗakar da al'umma muna godiya Allah ya saka mu kuma da alheri sarkin Bauchi kenan Dr. Rilwan Sulaiman Adamu Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya a jihar Katsina ma an ci gaba da wayarwa mata masu juna biyu ne da kai. Malama Halima Aliyu Musa jami'a ce mai kula da allurar rigakafi a babban asibitin garin Funtuwa. Ta bayyana wa taron mata dalilan ne a wani taron wayar da kan mata masu juna biyu game da mahimmancin zuwa asibiti da gidan rediyon murya Amurka ta gudanar kwanakin baya a babban asibitin na garin Funtuwa. 'Yan uwana sun yi bayani akan ciki rayuwar ɗa a cikin cikin uwarsa. sun yi bakin kokarin su su akan rayuwar da a ciki daga farko har zuwa ranar da aka haifi yaro to mu kuma mace da ta zara ta haifi dan aikin ya tashi kun gane kuma mace na da ciki akwai rigakafin da muke muku ita ma ta masu ciki kuma yawanci duk kun zo mun yi muku ita alhamdulillah kun sani to wannan rigakafi da muke yi ita ce ake kira ta tetanus ma'anar wannan tetanus din kuwa shine mace tana dauke da cikinta to da zarar ta haihu idan ba ta samu wani rigakafin ba a cikin cikinta kafin ta haihu to da ta haihu sai a yi sauri a ɗauko ɗan nan sai a ce a sa shi a kowane irin zani da sista ta ce a kawo zani sai ku yi hanzari da gaggawa an haihu an haihu to zani ba ku damuwa da dattin shi san zari ake ɗan da aka haifa a maza a saka shi a zani a fito waje yan uwa su gan shi ba shi ne burin mu ba ba shi muke so mu cimmawa ba ba shi ne fatan mu ba kun gane da an haifi yaro wannan rigakafin da muka yi muku da ciki ku sun samu kun samu wadda ake so biyar a rayuwa rigakafin da muke ma mata masu ciki ba na wannan cikin bane kawai wai ki ce na zo allura ɗaya kuma na dawo ta biyu to shi kenan sai in yadda kati na a to ai mata masu ciki ake ma ba haka ba ne muna yin wannan rigakafin ne so biyar a rayuwa idan kin ɗau ciki duk shekara idan kika zo burin katin farko da kika zo muka baki na asa katin ki a nan asibiti za ki je ki ajiye shi idan kika ajiye katin nan kika da za mu gaya miki ko yaushe ne ranar dawo waki cikin karshen ta ko yaro ya rasu ko kin yi gwanne ko kin yaye duk mu katin muke so ki ɗauko mana a kuma lokacin da muka ce ki dawo ba na ciki ɗaya ba ne rigakafin mu karshen ta mace tana haihuwa da wuri a shekarun nan kila za ta haihuwa uku ko hudu ya danganta da halitta da Allah ya rubuta mu mace to burin mu katutukan nan da muke ba ku shi za ku ajiye ku kuma dawo akan lokacin da muka ce ku dawo shi ne zai nuna ga inda muka tsaya kuma ga inda za mu tashi abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai alli ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. da Jummai da ta har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe 3 da minti 24 na asuba sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Ni ma kamar sauran al'ummar Najeriya na taimakana da mu al'ummar Najeriya ba gida. bisa wannan nasara da jagoran canji da muhammadu buhari ya samu na lashe zaben shugaban kasa wanda allah ya bashi muna fata allah ta shi rubo kuma allah bashi tafiyar da harkokin gwamnati bisa gaskiya da adalci kamar yadda mu talakawa muka gamsu da yanayin adalcinsa da kuma kyautatawarsa da tausayinsa da kuma jagorancinsa na gari muna fata Allah ta arewa muna da matsalar noma muna da arzikin noma ya kamata a gyara harkar noma arewa mu samu ayyukan yi kuma da wutar lantarki kamfan zuwa su gyaru mai magana alhaji ali kirki da rage shuwa jihar yobe. salamu alaikum ni ne sunan abba ganin muhammed a jihar duba a niger alhamdulillah mun gode allah tunda da a nigeria ya samu dama shugabanmu muhammad buhari allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasarmu a nigeria don mu a nigeria muke amma yanzu a gudun hijira muke a nan nigeria amma alhamdulillah tun da mun samu shugaba mai kirki mai hali mai kyau alhamdulillah mun gode Allah Allah ya ba mu zaman lafiya kwanciyar hankali Allah ya kawo mana kashin abubuwan da yake faru a Nigeria haka a Borno Yobe Adamawa Borno Allah ya sa haka nan ya kawo karshensa amin salamu alaikum ni ne gana Muhammad a jihar Jifa a nan Nigeria To da kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya buƙaci shugabannin ƙasar Najeriya da mai jiran gado da mai barin gado da su yi aiki da juna domin haɗin kan ƙasar. Musa Obama ya yi wannan kiran ne sa'in da ya aike wa shugaba janar Muhammadu Buhari saƙon taya murna kana ya ba wa shugaba Jonathan na nuna halin da tako da amincewa da sakamakon zaben ba tare da ta da jijiyan wuya ba. Mr. Obama ya ce Amurka za ta ci gaba da wa Najeriya baya musamman na kalubalen da ke gabanta na 'yan tsannin kishin Islam nan da ake kira Boko Haram. Sai dai tun farko zaben shugaban ya yi alkawarin cewa yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram yana cikin abin da zai tabbatar ya yi ka'in da na'in. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a jami'ar Garissa na ƙasar Kenya wanda ke gabashin ƙasar da ke kusa da bakin iyaka ƙasar ta ƙasar somaliya Jami'an na garin garisa sun shaidawa sashen somalanci na wannan gidan rediyon cewa suna tuhumar cewa wannan harin 'yan kungiyar al-shabab ne suka kai shi sashen somalanci na wannan gidan rediyon ya ce an ji harbe-harben bindiga da karan fashewar wani abu a wurin kwanan dalibai tare da motar daukar marasa lafiya shaidun ganin da ido sun ce an fara kai hari ne da sanyin safiya da karfe biyar da rabi na safiya sai kuma an ce jami'an tsaro yanzu haka suna nan cikin jami'ar suna taba ta kashi da mayakan sai dai abin da ba a sani ba har yanzu shine ba a san adadin waɗannan maharan ba shugaban ƙasar nijar muhammadu yusuf ya ce ƙarshen ƙungiyar boko haram ya matso kusa shugaban ya shaidawa sashen faransanci ne na wannan gidan rediyon a wata ziyarar da ya kawo a washington ya ce ba a gama kakkaɓe ƙungiyar ba amma dai an sanya musu gwiwa da taron dangin da aka fara yi musu tun a farkon wannan shekarar to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da har hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau alhaji zubair alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.